Barkan ku da zuwa tashar AMD. A nan kuwa murja'i TikTok ce aka wallafa wani bidiyo na zaginta da kuma kutuntumarta akan cewa karuwa ce tana rabar da abinda Allah ya bata a titi. to wannan lamari ya bar baya da kura yayin da murja ta ji ita ma da kunnanta to sai dai fa kuma rigima ta harke to kafin ne mu je cikin labarin tsindin gadangadan da kuma jin irin rigimar da ta harke da kuma irin kacaniyar da take cakwakiyar cikin wannan labari da kuma abubuwan da yake faruwa tsakanin murja da waccan sai ku fara danna mana subscribe gami da karawa sanarwa wannan kadai zai kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar. A yau dai Murja Ibrahim Kunya wato Murja yar TikTok ita ma dai ta gamu da gamanta yayin da aka yi mata wankin babban barko kamar yadda take yi wa sauran mutane. babu shakka murja ta gamu da gabanta ne a dangane da hannun wasu matasa guda biyu wato mace da namiji yayin da suka taso daga gaba yanzu haka a dandalin na tiktok yayin da muka ji martanin nata zazzafa ba mu ji abin da waɗance suka gaya mata ba sai daidai da yiwuwar abin da suka gaya mata gori ne akan fitsara da kuma iskanci da take a dandalin na tiktok yayin da ita ma ta fito tana kare kanta gami da tura waɗancan laifukan da suka turo mata yanayin yadda take mayan masu cewa ya ci uban nasu lalle babu shakka mai jafa wuta ce idan ka taba ta babu shakka hannun ka zai kone yayin da take zage-zage tana kuma faɗan kalmomi kamar haka Babu shakka duk wanda ya aiko ku min wannan cin zarafin da kuma cin mutunci kuma a dangane da ku a tsakaninku wanda ya ɗaure makikin din ma kike wannan al'amura din na san shi kuma shi kan shi domin kina bashi naira ɗari naira ɗari biyu ne kuma duk wannan ɗari da ɗari biyun da kike bashi ba zai hana idan ya tashi ya ce maki mutunci ba a gefe kuma na san ɗaya saurayin naki da shi ma yake baki ɗari da ɗari biyun ya amfani da ke a tun na san tarihin ki tun katin katin yayin da ake shigowa zauren kwar ku ana yin lalata da ke ana baki naira ɗari tun a dama yanzu kuma shine kika koma agumalu da kuma sauran garuruwa na iskanci kina iskancin ki daga nan ne kika ga ba zai karɓe ki ba gwara kin dawo Kano kin fara TikTok yayin da kika dawo Kano kuma kika ci gaba da TikTok shine zaki ce kin zaɓe ni a matsayin abokin rigimar ki ki to babu shakka ni na fi karfin ki domin ina da rekod din ki ba ma ki ba duk wani wanda kike ganin ya isa da ke ki turo shi ni kuma na ci uban shi kuma wane ne na ci uban shi na dame irin wannan yanayin kutuntuma da murja ta yi wa wancan matas babu shakka kutuntuma ce wacce take da zafi wanda kuma duk wanda ya ji shi ma ba zai fatan cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ikon da zai taba murja ba. wannan banna babban banna ce wannan kuma lamari babban lamari ne a dandalin na tiktok domin dole ne mu kirahi da banna kuma dole ne mu kirahi da babban lamari yanayin yadda murjar ta fito tana mai da martani cikin rahin da'a cikin fitsara cikin kasashi kuma irin na nuna cewa amma laifi ba daidai ba don haka kai ma bari ka mai da martani babu shakka kuma murjar ta kara da cewa ita fa babban ta waɗanda suke kinta makiyanta na fili da na ɓoye gaskiya su bayyana kansu tun ma ruwan sanyi domin kuwa idan abin ya zama wuta to babu shakka kowa za ta cinye shi duba da cewa ita ta dogara da Allah haka zalika hana idan ta bacci take ta tsaya ta ci gaba da roƙon Allah wato dai tsewar dare ta kuma roƙi Allah akan cewa ya shige mata gaba akan al'amuran ta ya kuma ci uban makiyanta don haka ne ma yasa yanzu haka makiyan nata waɗanda suke mata munafunci a bayan ƙasa suke ta furfutowa suna nuna kanta kansu a dangane da wannan lamari da suke mata a bayan ƙasar yanzu ko idan dai sun fara bayyana kansu ita kuma za ta biyo su ɗaya bayan ɗaya ta ci gaba da cin uban su duba da cewa ita ba kunyar mutum take ba kuma ba tsoron yi take ba haka zalika ba ta shakka kowa. c'est sai dai fa ta bangaren mutanen da babu ruwana da kuma ta bangaren mutanen da da ruwana lalle babu shakka kowa yana fito yana faɗan albarkacin bakinsa a dangane da wannan rigima ta murja da kuma irin zage-zagen da take a manhaja ta tiktok yayin da wasu suke cewa lalle babu shakka kin nuna mana baki ta tarbiyya kaza kaza irin wannan waɗansu kuma suke goyon bayan murjar da kan cewa lalle babu shakka ta bota akai in ba ta bota babu shakka babu abin da zai sa ta fito tana irin wannan zage-zage duba da cewa duk lokacin da aka taɓo ta za a ga ta fito a fusace ta nuna fusatar ta don haka idan ana so a magance hakan dole ne a daina ta bota da rigima duba da cewa ita kanta majab ba ta iya control din kanta duk wanda ya kure ta lalle babu shakka majab har gwamnati ma bata kyale ba to don haka kai waye kai dan uban waye da idan ka tabo ta za ta kyale ka irin wannan maganganu mutane da dama suke sai dai kuma yan babu ruwa na tun daga gefe ta cewa ko kuma ta mutu ko kuma ma ta rai babu shakka su ma suna faɗan irin albarkacin bakin su a dangane da majab da kuma waccan suna cewa a yi hakuri duniyan nan ba a zo don zama ba haka zanuka ba za a kare ta ba yanzu san kuna rigima don koko biyu to irin waɗannan maganganun mutane da dama suke yi akan su murja din to wannan kenan kuma muna jin ra'ayoyinku ta kwamen domin mu ji menene a cikin bakunan ku menene kuma za ku iya yi wani irin fata ne za ku iya yi na shari'a a gare su waɗannan marigimta guda biyu na dandalin na tiktok muna jin ra'ayoyinku ta wannan tasha ta mai inganci wato mdtv hausa